wannan tafiya da na taɓa mara ta ƙarshe na je badar daga cikin madina na cewa direba daga nan zuwa badar zai kilomita nawa Yace zai yi kilomita 150 ya to da mun yi sallah asuba ka ɗauke mu kama hanya muka kama hanya ta tsakanin duwatsu muka yi tabi akwai kwalta da har garin badar a nan ba muka sha shayi a nan muka yi break muka je filin badar inda aka yaƙi badar ɗin ga filin nan an kewaye shi yanzu gaba ɗaya a cikin garin kuma an rubuta sunayen duk sahabban da suka zo yaƙi badar da ma waɗanda suka shahada a yaƙin badar sahabbai a rubuta sunayensu duk a cikin wannan kilif da na yi a gurin na karanto sunayensu kuma na ba da tarihin yadda aka fara yaƙin badar da yadda ta ƙare da kun ga 'yan kaɗan ne su amma suka yi nasara akan mai yawa da kan min fi'atin qalilatin galabat fi'atan kathiratan bi iznillah wannan ya faru a gurare da dama a zamuna da dama a lokuta da dama Allah ba yan kaɗan nasara akan masu yawa sannan matsala ta goma sha bakwai annal waqa'iq wal hawadith la takunu illa bi iznillah da abin da ke faruwa din nan dole sai da iznin Allah imma al iznu shar'i aw al iznu kauni ko dai ya zama izinin nan na shari'a ne Allah ya ba wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idhnillah ko an maka sammu ko an maka makaru ko an maka tsafi ko an jefe ka ko an maka sihiri bai isa sihirin ya kama ka ba sai idan Allah ya yarda in Allah ya bada izini shi yasa ake so kai addu'a ka yi azkar domin neman tsari daga waɗannan masu sihirin amma kakka ji tsoron wani matsafi ko wani mai sihiri ya firgita ka wala yi yuflihu sahiru haisu ata ma itun bihi sihir inna allaha sayubtiluhu inna allaha la yuslihu amal mufsidin ka samu yaƙini cewa tunda kayi addu'a kayi azuka to Allah ta'ala in kaga wani abu ya same ka sai dai kaddara daga Allah amma ba mutum ba haka kawai mutum ya firgita ka sannan matsala ta goma sha takwas cewa izinin Allah kashi biyu ne izinin kauni wa izinin shari'i akwai ba da dama kaunan ma'ana Allah ya kaddara abubuwa su ta faruwa ga sunan nan ba yadda ka isa ka tare su ko ka yi imani ko ba ka yi imani ba akwai kuma abin da Allah yake ba da izinin su izini irin na shari'a wanda kuma kamar halacci kenan Allah ya halatta abin uzina lillazina na bi annahum zulim hmm. kaga wannan izini ne na shari'a sannan matsala ta goma sha tara fadilatu sabar an gaya mana falala haƙuri da aka ce wallahu ma'asabiri Allah yana tare da masu haƙuri